aini na shiga uku fasa auren da bulasawa ya sa kika rami haka kika sa ma kanki ciwo iman iman ta mike zaune da kyar hawa yana sakowa idan ta ta kama wannan na cikin rawan murya ta ce don allah inna ki taimake ni wallahi shi fa na ne za a ce ya za a ce ya aure ni ina ta mai ce ta ce ni ma dai shi na gani wallahi uban sako har ina ina ni fato sai kuma a ce kin yi ciki kin haifa masa 'ya'ya ko to ta ina zan fara wannan tabaran ni asabe iman ta fashi da kuka sosai ta rufe kanta da fulo tana shasheka ina ta zauna gefen gado ta tagumi ta ce anya su amadu da bukar suna da hankali kuwa ni fatu aina suka taba ganin anya ka tukunna iman da yi kuka take kamar ranta zai fita na ta ce na ga abin da ya ishe ni mama Hadiza ce ta shigo ɗakin bayan sun haɗu da gwaggo a compound sun gaisa ta sana mata ta dawo da iman ina na ganin ta ta mike ta ce Hadiza anya Amadu na da saiti kuwa ta ina iman da mujahid za su yi aure ne wai ban gane ba yayanta ne fa Hadiza Mama Hadiza ta ce kamar ya ina inna ta ce to abin da ta ce min kenan wai yayanta ne kuma haka ne wallahi yayanta ne. Mama Hadiza ana kallon Iman ta ce hala ba ki je Islamiya bane ne Iman. Ina ta daura fuska ta ce ka ji min wata magana. Yarinyar da ta haddace Alkur'ani mai girma har sauka ta yi. Aka ba ta kyaututtuka ki ce ba ta je Islamiya ba Hadiza. Mamadi ji kallon Iman fuska daure ta ce to ina Mujahid ya zama muharraminki ko kin fara wuka ne idan an kai ki gidan sai ku ci gaba da zaman yaya da kanwa a can amma na sake rinkin ce yayanki ne sai na bata miki rai sha sha kawai murya can kasa inna ta ce a to ni ma dai ban san ta ina zama yayanta ba uban ubansu ubansa Ahmadu uwarta Aisha uwarsa Rukayya ko kallon inna mama Hadiza ba ta yi ba ta juya ta fice daga ɗakin. Inna ta zauna gefen gado ta yi tagumi ta ce gashi na har yanzu shiru babu mujahid ɗin babu labarin shi. Ko shi ma yana can yana ta damuwa an haɗa shi da ƙanwarsa ne. Ita dai Iman bata ko kalle ta ba sai kuka take a hankali har inna ta gama tsarinta kallonta kawai abu da dadi suke yi. Inna ta ce wallahi kuwa Ahmadu motocin da suka shigo sun yi biyar ga dai Hadiza shaida. To shine na ce gaskiya idan maganganun iyayen o ya tabbata kashin rikayya ya bushe a gidan nan kuma zamanta ya zo ƙarshe yanzu dai muna bin komai a hankali don ba mu gama tabbatarwa ba tukun. Duk da dai gaskiya tun ba yau ba na san rikayya na shige-shige abba dai kansa na kasa. Dadi kuma har zuciyarsa bai yarda da zancen ina ko na sakan ɗaya ba, sai ya miƙe ya ce ina lokacin la'asar ya yi zan tafi masallaci. Daga haka ya nufi ƙofa ina ta bi shi da kallo sannan ta kalli mama Hadiza ta ce, Irin na zauna ina shirga musu ƙarya ɗin nan ko? To insha Allah a gabansa asirin rikayya zai tono dumu-dumu. Abe kalle ta ya ce Allah ya kyauta za mu zuba ido mu ga inda matsalar yake kafin a ɗau mataki. Inna ta ce Ato, ni ma dai haka na ce, a hankali za mu bi komai har mu gano gaskiya ba wani gaggawa. Shi dai bai ce mata komai ba. Ta ce, To wai ni jama'a ina zancen jikana ne, tun jiya fariyar shiru ko gidansa zan ɗau mayafi in tafi. Abba ya ce da zaman biya ta gidan baya nan Salati na ta saki tana kallon shi ta ce, To me ya same shi? Mama Hadiza ta ce gun aikin safa Abba ya ce Sadiq ya je baya nan. Cike da damuwa inna ta ce to anya lafiya kuwa? Mikewa Abba shi ma dai duk abin ya dame shi sosai ya ce, Barin tafi masallaci inna daga haka ya fita falon yana tunani. To ina mujahid ya tafi tun jiya. Daren ranar ina ta fito sakar gida tana salati tana kiran abba da ƙarfi dadi ne ya fito fat ɗin shi. Ya sauko yana tambayar me ya faru, ko saurarensa ba ta yi ba balle ta kalle shi, ta karasa safet ɗin abba tana kwalo masa kira. Yusuf ne ya fito falon anti na biye da shi ya ce lafiya ina me ya faru. Daga sama kasa ta kalle shi ta ce kai rabu da ni, kai ne Amadu, ni ba duk zatona kana gun amaryarka ashe kana gida har yanzu baka shigo kamun jajen abin da ke faruwa ba ganin Abba ta ce wallahi Ahmadu na kasa gane kan iman abinci fa na tilasta ta ci sai gashi ta dinga amai kamar za ta mutu ga jikinta duk yayi zafi kamar garwashi kaga dai yanda nake tsaye to to ba ta iya tsayawa haka kada wani cuta ya kama ta fan shiga uku ka taho mu je ka kai ta asibiti a gaskiya ba ta da lafiya sosai shi dai dadi na tsaye bayan ta yana kallon ta a bece ce mu je to daga ka fara tafiya in na tafi bayan shi Anti da Yusuf na biya da su kafin su je har mama sai ta takin iman da duk wani langwabe. Abba ya sa ta ta sa hijab suka wuce asibiti. Daren ranar asibiti Iman ta kwana tare da anti saboda ƙarin ruwan da ake mata. Tausayinta sosai anti take ji don abin ya haɗe mata biyu ne ga bugun zuciya ga kuma irin wannan aure da aka yi mata. Ga shi ta wani rami wajen ƙarfe ɗaya Iman ta farka daga baccin da take. Anti da ke zaune kan farin kujera ta jinginar da kanta da gadon ta ɗago jin motsinta. Mikewa ce ta ce sanado ta ya cikin. Iman ta kamuwa nan ta lokaci ɗaya hawa yana kawowa idan ta cikin sanyin murya ta ce. Anti dan Allah ba za ki taimake ma ni kimarsa abba magana. Su hakuri kada su ce ya mujahid ya sake ni. An tana kallonta da tausayi ta ce kina buƙatar hutu iman ki kwanta ki yi bacci ko na haɗa miki shayi. Iman ta girgiza kai hawaye na sako mata ta ce, Allah ki ce wani abu please. Anta ta ce Iman me da mujahid ɗin da baki son auren shi. Iman ta zaro ido ta ce anti yayana ne fa. Murmushi anta ta ta ce e yayan naki ai da aure a tsakaninku. Mujahid mutum ne na gari ba shi da wani aibu da zai sa ki daga hankalinki. Ke da ma kika fi kowa sanin shi. kin san halin shi ya sanna ki to sai me a ciki a cikin 'yan kwanaki kaɗan za ku yi tare ina gaya muku sai kun gode ma iyayenku da suka haɗa ku aure amma ki dakata yanzu ki gaya min me yasa ba ki san auren amma kada ki ce min yayanki ne dan ke kika laƙaba masa wannan matsayin ki gaya min yana da wani abu ne da ba ki so ta fashe da matsanancin kuka ta ce wallahi kunyarsa zan dinga ji anti ne kunya nake ji sosai ta ba anti dariya. Anti ta rungume ta tana murmushi bata ce komai ba. Cikin rawar murya Iman ta ce Allah kunya nake ji anti. Anti ta ce to ki kwanta yanzu ki huta ba sai mu yi magana. Daga haka ta lallaba ta ta kwanta. Amma Iman bata yi bacci ba daren ranar. Da ta tuna wai yanzu Mujahid ba mijinta ne. sai ta ji kamar ta ɓace a duniyar gaba ɗaya da wannan abin kunya. Washi gari sai da rana ka sallamo su suka da gida Sadiq ne durkushe gaban mom ɗin shi. Shi kuma da ke zaune tana kallon shi da mamaki. Ya dai kansa da gwiwar shi hawaye na sakko mishi ya ce momi ban sani me ya same ni ba don Allah ki tausaya min. Ki ba abana haƙuri ya sami iyayen iman ya ba su haƙuri. ni ma kaina ban sanya aka yaka ta faru ba don Allah ki taimake ni ki masa magana ya same su sai a ɗaura mana auren mami ta ce anya kana da hankali kuwa sadiq ya ɗago kan shi yana kallanta hawa yana sako mishi ya ce tabbas mom ni ban san me yasa ne abin da ne ba ki taimake ni ki magana da daɗi mami ta ce ka je ka same shi da kanka sadiq ni ba zan sake sa kaina a ciki ba har yanzu dadi yana fushi da kai ka sani ka san kuma abin da ka aikata tashi ya nufi kofa ta bi shi da kallon mamaki don tun shekaran jiya sai yau ya shigo gida kamar an jefo shi mikewa ta yi duk jikinta ya yi sanyi sosai tana tunanin to me ya samu ɗan nata ita tun farko ta san baya jin bayan kansa bane fasa auren nan da ya yi amma kuma waye ya aikata mai haka waye ya mishi girgiza kai ta yi ta ce tabbas zan binciko tana faɗin haka ta fita a ɗakin ina na zaune falanta ta sama madiza gaba bayan magarba wai sai ta samo mata layin mujahid kawai ita dai mama Hadiza ta kira karo na uku a damuwa ta ce a kashe wayar yake ina ba a kunna ba har yanzu gashi kina jin an ce switch off Ina ta zagayo ido kamar za ta rusa kuka ta ce anya Hadiza Mujahid ba kashe kanshi bai kuwa sai kuma ta fashe da kuka tana kallon mama Hadiza ta ce damun shiga uku mun lalace. Mama Hadiza ta dairai ta ciya ba ina ya kashe kanshi akan me kuma. Salama da suka ji bakin kofa ya sa duk suka yi shiru iman da ke kwance a ɗaki. Duk tana jin su ta miƙe zaune da sauri zuciyarta na bugawa. jin muryar wanda ya sallama. Ina ta kalli mama Hadiza ta ce waye kuma wannan yake mun sallama mama Hadiza ta amsa sallama tana kallon bakin kofa. Sadiq ne ya shigo falon kansa a ƙasa mama Hadiza ta dinga kallon shi da mamaki. Ina ta mike da sauri ta ce na ga abin da ya ishe ni waye kuma wannan Hadiza waye ke nema a falon nan hankali ya durkusa gabanta cikin raunin murya ya ce, Don Allah ku yi min rai kaka, kar ku raba ni da iman. Ban san me ya same ni na abin da ne ba, don girman Allah ku yafe min haka. Wallahi ina son iman ba zan iya rayuwa babu ita ba, don Allah kaka ki taimake ni kada su Abbas ce ba za su bani ita ba. Hawaye sosai yake yana kallon hankalinsa tashi. Mama Hadiza ta buɗe baki tana kallon shi lokaci ɗaya ta ji tausayinsa sosai ba kaɗan ba. Dan gaba ɗaya a hargitse yake ga wani rama da ya yi ba na wasa ba. Ina ta zauna ta rushe da kuka ta yi mutsi-mutsi da ido tana kallon shi cike da masifa ta ce, amma dai kai ganta lalle ne wawa, Da can uban hau kanka ka yaudari jikata, ka sa mata cuta ka gudu, kunya ta Kunyata mu fa a idon duniya maƙiyanmu na ta mana dariya ta kowane lungu da sako. Uwar me za mu maka ka zo da ka zo mana nan ɗin. Wallahi maza ka fita kada bi ya ganka ba ruwa na, gwarama Amadu. A rikice ya kama ta ya ce wallahi kaka ban san me ya same ni na yaka ba. Don girman Allah kar araban da iman zan iya rasa raina. Iman ta mike ta shige bathroom ta dinga kuka kamar ranta zai fita. Ina ta balo ido tana kallon shi ta ce baka san abin da ya same ka ya ka ba kuma. Kuka sosai yake mata ya ce wallahi ban sani ba kaka. Ban san me ya faru ba, ban san me yasa na ka ba. Kar ku ana ni iman dan Allah. Na san ke kaɗai zaki saurare ni kaka. Ina ta fashe da kuka ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalacewa ta same ka. Baka rike Allah da ƙarfi bukar Ni dama na san da akwai abin da aka sa don wannan baalinka ba ne. Yanzu ni ya zan yi da kai an riga an ɗaura ma mutumi an ɗaura ma mutumi auren yarinya. Ɗago kai ya yi da sauri ya yi stil yana kallon ta ko a babu. Mama Hadiza ta sauke wani ɓoyayyen ajiyar zuciya ta ce ka bari iyayenta su dawo za a san abin da za a yi Sadiq. Sadiq ya kalle ta ya ce don Allah ki sa baki mama ba zan iya rasa ta ba, ba zan iya ba. Mama Hadiza ta ce kar ka damu ka tafi gida, insha Allah za a san abin yi. Ina na matsar kwalla ta ce e ka tafi za a san abin yi, ai kai ɗin mutumin kirki ne. Zuciyarsa na buga ya ce to an ma zan iya dawowa kaka. Mama Hadiza ta ce aka bari dai gobe dare ya yi ka bari dai gobe dare yayi za mu yi magana da 'yan uwanta Migewa ya ya isa gaban terir kusa hawaye na saukowa idan shi a hankali ya ce na gode sosai mama. Allah ya kara girma mama Adiza ta kasa cewa komai. Wani tausayinsa ta dinga ji ranta cikin sanyin murya ta ce kar ka damu ka tashi ka tafi sadiq. Migewa ya sanya ya nufi kofa yana gogiya wayan shi ya fita falon. Inna ta kalli mama Hadiza ta fashe da kukan takaici ta ce, Kin ga maganar iyayen safarawa a fili ko Hadiza? Kin ga maganar ya fara fitowa ko? Wallahi ni dama na san da ƴar Sadiq majika ta haka. Yaro ne fa mai hankali da natsuwa. Uban sama ga tattako da sanin ya kamata. sanan ga kuɗin shi na halak. Ka ji mun da inna da ta gama cewa dangin barayi. Da fatan je za ku zo ku sa baki ku yi wa na faɗa ta canja halinta na canja magana. Duk satan da ake a ƙasa nan ko biyar bai taɓa sata ba inda ya burge ni kenan. Komai nashi na halas ne, babu haram. Gaskiya a duba lamarin nan a tausaya ma yaron nan. Yanzu dai jiran dawowar ta rasulu nake in ji bayani anan kuma za a sani ba ni a nan ne idan na ji bayani za a sani cikakkiyar taɓaɓɓiya ce a gidan nan kaf sai na ta da gidan nan wallahi idan abin da muke zargi gaskiya ne kuma don allah da mujahid da mujahid na son auren nan zai gudu ni na san yana can abin duniya ya ishe shi baya son auren ya kwantar da hankalinsa kawai dai raina babu mai cutar ba inda da raina babu mai cuta sai yi masa auren dole mai zai ci da imanin Allah na tuba mama Hadiza dai bata ce komai ba amma gaba ɗaya kanta ya gama kullewa ba ta ma son surutun da inna take don tausayinsa duk ya dame ta. Misalin karfe sha ɗaya da rabi na dare ina na kwanci a falo sai share bacci take ga dardumar ta da hijab da carbi. Gefen ta yi shirin tashi ta sallar dare an jima. Kukan da Iman ke yi bayan wucewar Sadiq ya sa ta ƙi kwanciya a ɗakin bayan ta ce mata aniyarta ta bi ta shi ne ta kwanciyarta a falo. Murɗa ƙofar falon aka yi a hankali ya shigo ya kulle ƙofar ya tsaya nan bakin ƙofa yana kallonta. ‘Yan sakanni ya nufi bedroom ɗinta yana tafiya a hankali. Ya buɗe ƙofar yana kallon ciki. Iman na kwance ta rufe harkanta da dubiyar sai dai ba bacci take ba daga zatanta inna ce ta buɗe ƙofar ɗakin hakan ya sa ko motsi ba ta yi ba murmushi ya yi rungume hannunsa ya jingina da ƙofa yana kallonta ko ƙiftawa babu a hankali ya rufe ƙofar ɗakin ya nufi kan gadon Iman ta buɗe ido sosai cikin dubiyar ɗin da take jin ƙamshin turaren da take ji. a hankali ya sa hannu ya sauke bargon daga saman kanta bayan ya zauna kusa da ita ido da suka yi ta miƙe zauna mugun firgice ta zaro ido tana komawa baya da ƙarfi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kwala wa inna kira sai kuma ta fara ƙoƙarin sauka daga kadan ko ina jikinta na ɓariya hanzarin riko ta ya maido da ita kusa da shi ganin za ta kurma masa ihu ya haɗe ta da jikinsa ya sa hannu ya rufe bakinta da ƙarfi ta dinga struggling ɗin ƙwatar kanta hawaye na sako mata amma ta kasa gaba ɗaya kuma ta ƙi yarda ta kalle shi shi kam sai kallonta yake da ƙarshe ya zame hannun shi bakinta ya rungume ta haɗa da limshe ido murya can ƙasa ya ce iman ta fashe da kuka sosai tana tura shi ta ce ba na son haka yaya ni ka sake ni me ka kake yi ka sake ni bana so cike rashin tsammani ta ji lips ɗinsa akan akan wuyanta ta wani zaro ido fasa ihu ta yi cike da ɗaurewar kai tana wayo ina muryar ina suka ji daga falo cikin rikicewa take cewa kai amma gaskiya ban taɓa ganin shaidaniyar yarinya irin wannan ya ta karba ba gaba ɗaya za ki gigita na ka fi sabilillah ina bacci imani me na miki to fito don ubanki ki tafi ɓangaren ko ba za ki kwanar min a nan ba wallahi maza fito min a ɗaki na kuma ke da Allah tsorata ne da kika yi gaskiya ke da Allah mujahid ya sake ta da sauri ya koma baya ganin tana jan numfashi da kyar jinginar da ita ya yi da gado yana kallon ta ya ce ki kwantar da hankalinki Kin yarda Sa'a da ido ta yi tana ƙoƙarin daidaita numfashinta. Tashi ya yi kunna fankar ɗakin ya dawo ya zauna ya ɗago kanta ya ce na ce ki kwantar da hankalinki. Mada ƙofar ɗakin inna ta yi ta ji shi a rufe cike da masifa ta ce, Buɗe min ɗaki na ki fito ki kama gabanki ba ruwana. Allah ya saka min daga yau kada ki sake min nan. Dama ɗan koran don koran kare zan muki muguwar yarinya kawai iman da yi sai sauke numfashi take a hankali lokaci ɗaya ta miƙe tsaye hawaye na sako mata za ta tafi gun kofar ta buɗe duk don ta samu ta gudu mujahid ya kamo ta ya mayar da ita kan gadon ta fashe da kuka jikinta na rawa ta ce ina ki ce masa ya bar ni buɗe ƙofar ina da ke tsaye ta ce wani ta wani zaro ido ta ce a uzubillah waye ya shiga ɗakin waye shiga cikin rawar murya iman ta ce yaya ina ta ɗan shiru kafin ta ce yaya waye kuma yaya iman dai bata ce komai ba sai goge idan ta take zuciyar tana bugawa tana koma baya mujahid ya kafe ta da ido ko kifta baya yi yana kallanta ina ta ce shi mujahid ɗin ɗan iska ya zama zai tsallake na falo ya shiga miki ɗaki kina kwance ko wiwi ya sha daga inda ya taho